li rabbika wanhar ka gode ma Allah akan wannan ni'ima ta hanyar yin sallah gare shi kadai da yin yanka gare shi sabanin abinda da mushrikai suke aikatawa na yin yanka don neman kusanci ga gumakansu